أن عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa musulmi ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah ina kuma farin cikin sabuwar mu a yau wannan yammaci na talata wanda ya dace da sha biyar kenan yau ko sha biyar ga watan rabiul awwal watan uku a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da uku da ashirin da biyar bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na hudu ga watan biyar shekara ta dubu biyu da hudu miladiya ina ba da yan ga 'yan'uwa bisa ga jinkirin halarta ta wannan kuma ya faru ne saboda kamar da kowa gani an samu kusufi kusufi shine dishashewar hasken rana ko hasken wata wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi nuni da cewa inna ash-shamsa wal qamara ayatan min ayati Allah ta'ala لا ينكسفان li mauti ولا لحياته رانا hayati rana da wata ayoyi ne cikin ayoyin Allah madaukakin sarki hasken su baya dishewa dan mutuwar wane ko dan haihuwar wane dan haka lokacin da kowa ga rana ta yi kusufi haskenta ya disha shi ko kuma wata ya yi kusufi to sai ku fake zuwa ga yin sallah maza Allah ya sunnanta wa al'umma yin sallah sallar da malamai suka santa da cewa salatul kusufi sawawan kusufi shamsi ko kusufin kamar to wannan ne abin da ya dan haifar da jinkirin zuwa na akan ban zo akan kari ba sannan kuma abu na biyu maudu'in da zan yi magana a kai maudu'i ne wanda yake ba bako ba yana da matukar mahimmanci kuma na jeranta shi a rubuce dai in ji daɗin ɗaukar shi ɗaiɗai kuma zan tashi tsaye saboda na ganin nesa suna ɗaga kafafunsu haka don in hutar da su da sun fi ni yawa sannan kuma in ba su cin hanci na su yi haƙuri tunda sun daɗe a tsaye alamomin san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine taken latar mu ta yau ko shakka babu son annabi sallallahu alaihi wa sallam ibada ce addini ne ko kuna ganin idan dakata ku gama sai sai ta abubuwan ne dan saboda kana dauki hankali da rubu masu ko soyayya ko kauna abinda kauna ke nufi ratayuwar zukata da karkatarsu zuwa ga abin da suka yarda da shi ko suke ganin kyakkyawa ne zuciyar dan adam ta karkata na tsira ko soyayya sannan kuma soyayya ko kauna tana kasuwa gida uku kashi na farko kaso abu saboda ɗanɗanansa ko daɗinsa wani ɗanɗano da yake da shi ko daɗi da yake da shi kamar yadda ɗan adam ke son wani nau'i na abinci ko nau'i na abin sha wanda yake jin daɗinsa ko zaƙinsa da harshensa ha kuma kamar ɗan adam ya so mace saboda tana ɗauke masa kewa wannan shine kashi na farko na soyayya kashi na biyu na kauna ko soyayya shine son abu don amfaninsa ɗan adam yana amfanuwa da shi kamar da dan adam ke son gidan da yake zaune matsuguninsa abin hawansa doki raƙumi alfadari jaki mota mashin da dukan wani kayan sufuri wannan dan adam yana son shi dan yana amfanuwa da shi sannan akan so abu dan falalarsa da matsayinsa da kimarsa kamar yadda ake son bayin Allah na gari annabawa manzanni da sauran mutanen kirki waɗanda ake kaunatar su wannan shine kashin soyayya guda uku ko da ban faɗa ba kun san cewa san da ake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai shiga cikin kashi na uku ne na so ko kauna ba wai dan ɗanɗanansa ba a'a ana son manzon Allah saboda falalarsa saboda darajarsa saboda kimarsa sannan kuma ana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ana amfanuwa da shi domin bin sa shine tsira yi imani da shi shine lasisin shiga aljanna ranar tashin kiyama yau mai komun nasu rabbil alamin wannan shine abu na farko abu na biyu san annabi sallallahu alaihi wasallam wajibi ne tilas ne dalilai na Alƙur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun nuna haka daga cikin ayoyin da ake buga misali da su waɗanda suke nuna wajibcin kaunar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam shahararriyar ayar da ke cikin suratul tauba ubangiji ta ala ce kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allah wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta yati Allah bi amri wallahu wannan aya ta jeranta dangin ababen kauna guda takwas waɗanda al'adar ta ɗan adam na son su daga ciki akwai ƴaƴa akwai iyaye kul in kana aba'ukum wa abna'ukum daga ciki akwai ƴan uwa yayye ko kanne maza ko mata wa ikhwanukum na uku kenan sannan na hudu akwai mace wa azwajukum sannan na biyar sai dangi sawa'un dangin uwa ko dangi ta bangaren uba wa ashiratukum sannan kuma na shida dukiyar dan adam ke mallaka wa niqita raftumuha sannan kuma na bakwai wata hada-hada ta kasuwanci da dan adam ke cin moriyarta wa tijaratun takshawna kasadaha daga nan na takwas gida da dan adam ke zaune a cikinsa matsuguni ko muhalli wa masakinu tardawnaha ubangiji ta'ala ce idan waɗannan al'amurra guda takwas suka zanto su ne mafi soyuwa a wurinku su kuka fi kauna a habba ilaikum min Allah wa rasuli kun fi son su sama da Allah sama da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa jihadin fi sabili kun fi son su sama da yadda kuke son gwagwarmaya dan yaɗa kalmar Allah a ban kasa da ya yaɗa addinin Allah a ban kasa in haka ne fatarabbasu to ku jira lafazin fatarabbasu ya kunshi razani da firgici ma'ana ku so su din ko ga abin da zai biyo baya ku fifita su din akan Allah da manzansa sallallahu alaihi wa sallam da jihadi don yaɗa kalmar Allah din ku yi haka hatta yati allah bi amri har ya zuwa lokacin da Allah zai zo da al'amarinsa wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin ubangiji ta'ala baya shiryar da mutanen da suke fasikai al-qadi iyab a cikin littafin ashifa bi tarihi huquqil mustafa yace wannan aya ko shakka babu ta shafi zabin rasuwa da jan hankali da zuga mutane da zaburar da su kansu so manzon Allah sama da kowa a ban kasa sannan kuma ta shafi jan kunne da nuni zuwa ga cewa san annabi sallallahu alaihi wasallam abu ne wanda yake wajibi domin ubangiji subhanahu ta'ala ya kunkushi sukatan mutane cewa in san ƴaƴansu da iyayensu da danginsu shine a'ala da aula a wajensu to ubangiji fa ya musu lazani da cewa fa tarabbasu hatta yati Allah bi amri na alqadir ta sai ya maishe fasikai da yace wallahu la yahdil qawmal fasiqin da dai Allah madaukakin sarki baya shirye da mutanen da suke fasikai Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun ruwaito hadisi daga Abu Hurairah Allah shi kare da gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa fa wallazi nafsi bi yadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wannan riwaya dan hadisin ya tsaya na rantse da wanda ne na ke hannunsa ku ba zai zama mai imani ba har sai na zanto abun so a wurin shi sama da yadda yake son mahaifinsa sama da yadda yake son ƴaƴansa wannan a hadisi wanda yake riwayar Imam al-Bukhari ne shi kadai amma a riwayar da Muslim yayi tarayya da Imam al-Bukhari a ciki an karbo daga Anas dan Malik manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace la yu'minu ahadukum hatta a habba ilaihi min walidihi wa waladihi nasu nasi jima'i. dayan ba zai zama mai imani ba har sai na zanto ni ya fi so a zuciyarsa sama da ɗansa sama da mahaifansa sama da dukkan mutanen duniya gaba ɗaya waɗannan ayoyi ko in ce aya da wannan nasi na hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam suna nuna wajibcin kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ma ai kasancewar annabi kaunarsa ta zama dole ma'ana wani abu ne da sai dai a faɗa don a maimaita amma duniya ba ta taɓa yin ba wani mutum a ban ƙasa a da ko a yanzu ko a lokacin da zai zo nan gaba wanda jama'a suka yi ittifaki wajen son shi irin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kakaf din musulmai suna kaunarsa sannan waɗansu daga cikin kafirai suna son shi duk ne mace ko namiji yana ganin girman sa sannan waɗansu daga cikin kafirai yahudu ko nasara ko musulkan makka sun yi masa jinjina cewa shi barde ne jarumi ne da duniya bata taba ganin irinsa ba rana bata taba leka kan wani mutum mai daraja da falala irinsa ba sallallahu alaihi wa sallam. karin magana ko kuma in ce gabar magana ta uku me ke sa a so annabi abinda ake kira da wa'il mahabba domin in ka kaso abu to akwai abin da yasa kake son shi in ba dalili ba za ka so shi ba bayan da za a yi ka ce ina son wane kawai don shi wane ne ba tare da wani dalili da yasa kake son shi ba dole akwai wani dalili jarintarsa kyan halittarsa kyan ɗabi'arsa kyan halinsa kyauta ko wani wa makamancin haka ko kuma an wajabta maka ka shi ko da bai taɓa maka bajinta a gaban idan ka gani ba kai ko da baka ci moriyar kyautarsa ba da yalwar hannu da yake da shi ba to wannan shine dawa'il mahabba farko daga cikin ababen da ke sa a kaunaci annabi sallallahu alaihi wa sallam dukkan musulmi yana son Allah to son Allah baya cika sai ka so manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam inda zaka kaunaci Allah kadai ka takaita akan kaunarsa ba tare da ka kaunaci manzansa ba to san da kake wa Allah ya zama na kasashe ko ba zai maka amfani ba ba zai tsere da kai daga wuta ba ba zai zama sanadiyar shigan ka aljanna ba ashe kaga anan dole ne wato ka so manzon Allah ta wannan fuska din da haka Allah ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim al-imam ibn kasir yace wannan aya kamar wata kotu ce da take wa mutane hukunci dukkan wanda ya da'awar san Allah sai a duba ayyukansa da maganganunsa in yana tafiya akan tsarin rayuwa irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam yana kokarin kwaikwayansa cikin maganganu da ayyukansa to san da yace yana wa Allah gaskiya ne amma in an duba cikin maganganunsa da ayyukansa ba koyi da manzon Allah to san da yace yana wa Allah ƙarya yake dan ayar ta ce in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni in da gaske ne kuna san Allah to ku bi ni alamar aga kana san Allah shine ka bi manzon Allah in baka bi manzon Allah ba to ƙarya ne da awace kai kamar da Hassan al ya ce ayar jarabawa take bayarwa sannan abu na biyu shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zabi ne na Allah ubangiji ta'ala ya zabe shi ya fifita shi akan kowa hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim daga wasila ibn al-asqa Allah shi kare da gare shi yace da kunne na naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah astafa kinanata min waladi isma'il wa tafa quraishan min kinana wasafa min quraishin bani hashim wasafani min bani hashim yace kakab a cikin zuriyar gidan annabi isma'il sai Allah ya zabi kinana ya fifita dangin gidan kinana su suka fi sauran falala in an kwatanta da sauran zuriyar gidan annabi Ismail daga cikin 'ya'yan kinana sai Allah ya zaɓi Qurayshawa wanda suke dangantuwa zuwa ga Quraysh su suka fi sauran daraja daga cikin ƙuraishawa sai Allah ya zaɓo bani hashim sun fi sauran gama garin ƙuraishawa to daga cikin banu hashim ne kuma sai Allah ya zaɓi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka zaɓaɓɓen zaɓaɓɓu ne sai da aka tace aka rairaye aka tankace aka bakaɗe sannan aka turo shi sallallahu alaihi wasallam to kaga shi zabi ne na Allah bisa ga ka'idar Allahu yastafi min almalaikati rusulan wa min nas Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata sayusibu alladhina yajramu sagharun inda Allah wa azabun shadidun bima kanu yamkurun wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito shi sannan wani hadisin daban riwayar Bukhari da Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masali wa masalul anbiya'i min qabli ka masali rajulin bana bunyanan fa ahsanahu wa ajmalahu illa mawdi'u labina min zawiyatin min zawayahu yace misali na da sauran annabawa kamar magini ne ya gina wani kasaitaccen gida ya kammala komai a cikinsa sai wani wuri inda bulo ɗaya kawai za a sa gidan ya cika sai aka kyale gidan ba a sanya wannan bulo ɗin ba a wata kwana daga cikin kwanonin gidan a wani bangare cikin bangarorin gidan ga gida ya kai gida amma ga wata kofa guda ɗaya ba a toshe ba ba a cika ta ba faja'ala an-nasu yatufuna bihi wa na lahu mutane duk wanda ya zagaya ga gida yake kai ga gida fa yayi gida sai dai kuma kash ina ma an cike wannan wurin an sa bulo daya wa na halla wudi'at hadhihi al-labina sai ina ma a ce an sanya wannan cikon bulo daya din da gida ya gama cika sai manzo Allah ce fa ana labina wa ana khatamun nabiyyin ni ne cikon bulodin ni ne cikamakin annabawan da shi ne aka toshe kofar annabta aka garkame kofar manzanci la nabiyya wadahu wa la risala ba'dahu ila yawm al-qiyamah huwa akhiruhum wa huwa sayyiduhum wa afdaluhum shine na karshen su amma shine mafificin su kuma shugaban su jagoran su sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi imamul Bukhari da Imam Muslim suka yi tarayya wajen ruwaito shi a wani hadisin da ba ruwayar Imam al-Bukhari daga Abu Hurairah Allah shi kare da gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace za a habba Allahu abdan nada Jibril Allah madaukakin sarki idan ya so mutum idan ya so wani cikin mutane sai ya kira mala'ika Jibril yace da shi ina son wani kaso shi fa yuhibbu Jibril sai mala'ika Jibril ya so wannan mutum sannan fa yunadi jibrilu fi ahli sama sai mala'ika jibril ya shela a sama duk ba wani mala'ika face sai ya ji shelarsa ya ce da su inna allaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu ubangiji ta'ala na san wane da kusoshi ku so shi fa yuhibbuhu ahli sama duk mala'iku da ke sama sai su so wannan bawa din ثم يوضع له القبول في أهل الأرض سيكون أسامة كربوة mutane متالي لكسا wato da Allah ya so annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗa mala'ika jibril sai mala'ika jibril ya bada shela dukkan mala'iku suka kaunaci manzon Allah kawo ko mala'iku suna da yawa wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu sannan kuma sai aka sanya masa karbuwa a bankasa karbuwa ba ga mutanen da suka zamani da shi ba mutanen da kafin su zo sun ji labarin zai zo kafin ya zo sun ji labarin zai zo an ba da bisharar zuwa sa a cikin littattafansu da ko mutanen da suka yi sa'ar yin tozali da shi da ko mutanen da za su zo bayan sa har zuwa tashin kiyama ba mutumin da ya taba samun taron masoya irin su sallallahu alaihi wa sallam. da haka kaga wannan zaɓin ne na Allah da Allah ya masa zaɓi sai ya zanto jama'a na ƙaunarsa ta wannan fuska abu na uku daga cikin dalilai ko sababba da ke sa a so manzon Allah ra'afatuhu bi ummatihi tausayinsa ga al'ummarsa a ɗabi'a jama'a suna son mai tausayi ba sa son mara tausayi duk shugaban da yake jin tausayin al'umma sai ga jama'a suna kaune shi duk shugaban da baya tausaya musu ya tsananta musu sai ga jama'a ba sa son shi to manzo Allah a cikin dukkan shugabannin da aka taba yi a duniya ba mai tausayi irin nashi ba ko mai jin kai irin nashi da haka Allah ce da Allah ka ba un nafsaka Allah ya kunu mu'minin Allah ya turo shi don ya zama rahama wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin rahama ga dukkan mutane malamai suka ce mummune da kafirai duk manzo Allah rahama ne a gare su sai dai a jikin mummune ta bayyana shine sun yi imani da shi za su ci moriyar imanin a nan duniya da kuma lahira a nan duniya imani ya tsare musu jinin su ya tsare musu dukiyoyinsu ta yadda ba za a yaƙe su ba ko a riba ce duke su a matsayin ganima a lahira kuma imani ya zama garkuwa daga shiga wuta kafirai kuwa da ba yi imani da shi ba sun ma sun cin moriyar zuwan manzo Allah domin da ya zo ya kira su zuwa ga imani suka ke su ya karkashe su kisan da ya musu amfani zai musu domin da ya kyale su kowane minti ɗaya za su kara to suna ƙara yawan laifi ne a kansu da a kashe su sai mala'iku suka huta da rubutan zunubi sai wanda suka yi lada kafin a kashe su ne za a kama su da shi ranar tashin kiyama da an kyale su ba a kashe su ba da ba a yi musu gata ba da haka kisan da manzon Allah ya musu a filin Badar da Uhud da Kandako da sauran wurare gata ya yi musu dan a rage musu azaba ma'ana ya kasance ma'ana ayyukan su na zunubi an riga ya takaita akan wanda suka yi da haka dai zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rahama ne ga al'umma mai tausayi yake sallallahu alaihi wasallam Imam al-Bukhari da Muslim sun rawaito hadisi lafazin na Imam Muslim ne manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace li kulli nabiyyin da'watun mustajaba ba wani annabi da Allah ya turo fati sai Allah ya alƙawli da shi cewa kana da addu'a karɓaɓɓiya idan ka roki Allah za a baka fa ta'ajjala kullu nabiyyin da'awatahu kowane annabi ko sai ya gaggawa ya roki abun aka bashi anan sai ya ce wa in ikhtaba'tu da'wati shafa'atan li ummati yawm al-qiyamah fa hiya na'ilatun insha Allah man mata min ummati la yushriku billahi shay'a yace kowane annabi Allah masa alƙawli roke in baka duk annabawa kowa sai ya roki nashi a gidan duniya aka bashi yace ne kuma tawa sai na boye ta na ce a bari sai a lahira aka ce me kake so a lahira yace a cikin a lahira a bani damar in ceci duk wanda ya mutu bai taɓa yin shirka ba cikin al'ummata da haka ce fa hiya na'ilatun insha Allah man mata min ummati la yushriku billahi shay'a ceton nan na manzon Allah zai safi dukkan wanda ya mutu bai taɓa yin shirka ba duk wanda ya mutu baya bautan kabari baya bautan lata da uzza baya bautan duk an far ahlus sunna kenan qaulan wahidan ba qaulani mukhtalifani ba to wannan shine wanda zai dace da ceton manzon Allah sallallahu alaihi sallam to kaga wannan tausayin annabi ne yasa ya koye wannan cetan in ba haka ba da sai roƙi wata bukata ta duniya a bashi amma sai sai a ajiye man wa al'ummata tunda an yi masa alƙawarin wannan addu'a din sannan kuma na hudu cikin sababban da suke sa ana son manzo sallallahu alaihi wasallam cikakkiyar nasiha da yake wa al'umma mutum ne mai cikakkiyar nasiha ɗaya daga cikin sahabbai ke cewa ma min tayrin yuhalliqu janahihi fi sama illa wa akhbarana minhu sallallahu alaihi wa sallam ilma babu wani tsuntsu da zai kada fuffukensa a sararin samaniya kace sai manzon Allah ya labarta mana wani abu mai amfani a tattare da shi in ya san akwai saboda cikakkiyar nasihar sa wa al'umma sallallahu alaihi wa sallam da haka Allah ce laqad manna mu'minin إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين hakika Allah ya yi baiwa ga mummunai yayin da ya turo musu manzo daga cikin su su mutane yana karanta musu ayoyin Allah yana tsarkake su daga mummunan hali zuwa ga kyakkyawa sannan yana koyar da su ma'anonin littafi yana kuma koyar da su hikima wa in kanu min qabl lafi dhalalin mubin da can kafin ya zo suna cikin ɓata wanda yake mabayyani da haka cikakkiyar nasihar annabi sallallahu alaihi wa sallama ga al'umma wannan ta sa lalle a so shi saboda wannan sannan dalilai na biyar da suke da suke ƙara jawo masa masoya sallallahu alaihi wa sallam irin abin da Allah yake bance shi da shi na kyakkyawan hali da dabi'u na gari da tadu kyawawa irin wanda wani bai taɓa samun su ba a nan gurin in na ce zan buga misali shi kadai maudu'i ne amma sai na zaɓo waɗansu sai wanda kawai zan karanta su da a gurguje na farko kana kulukuhu alquran wato dabi'unsa abinda alqur'ani yace ai duk in kaga alqur'ani yace ai abu to manzo Allah ya riga sauran mutane yi in ka ji qur'ani yace a bar kaza to manzo Allah ya riga sauran mutane denawa wannan magana haka take hadisi ne Imam Muslim ya ruwaito. sannan kana rahiman bil iyal mutum ne mai tausayi ga mutanen gidansa matansa da 'ya'yansa wannan hadisi abu dawud at-tayalisi ya rawaito sahihi ne sannan kana rahiman wa kana la yatihi ahadun illa wa'adahu wa anzala lahu in kana inda mai tausayi ne wani bai taba zuwa ba annabi ya masa alƙawali face sai ya cika masa alƙawalin sa inda akwai abin bayarwa da zai bashi bai taba saba alƙawali ba to kaga mai irin wannan ai za a so shi wannan hadisi ne wanda Imam Bukhari ya rawaito a cikin Al-Adab al-Mufrad sannan kuma kana tawila samti qalila dahik mutum ne wanda shiru din sa zafi surutun sa yawa baya yawan surutu na ya da cikin hauragiya da zantuka marasa amfani da shiga haƙƙin mutane da yi da mutane ko zagin su ko cin mutuncin su sannan qalila dahik ba mai kyakyata dariya bane sallallahu alaihi wasallam idan abu ya faru yakan yi murmushi ko da waɗansu sun fashe da dariya wannan hadisi ne hasan imam ahmad ya rawaito cikin musnad ɗinsa kana shaddan nasi haya'an min al-azra'i fi khidriha Allah ya fi budurwa mai kunya kunya sallallahu alaihi wa sallam kamar da Imam Bukhari da Muslim suka ruwaito sannan kana ahsanan na ya fi kowa ihsani cikin mutane wa ajwadan nas ya fi kowa kyauta cikin mutane wa ashja'an na ya fi kowa jarumta cikin mutane da kyauta da jarumta da kyan halitta ko kyan hali abu ne da ke sa mutum a so shi wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi to wannan kaga ababai da za sa a so manzo Allah sannan abu ne shida cikin ababen da suka sa lalle a so manzo Allah wato abin da Allah yake bance shi da shi na halitta kaga san halaye ne dabi'u ne na hali ka iya samun mai kyauta kila ko da ba kyakkyawa bane ta fuskar halitta mai juriya mai kunya mai kyautayi ko da ba ko da ba kyakkyawa bane ta fuskar halitta to shi manzo Allah sai ya hada da kyan hali da kyan halitta sallallahu alaihi wa sallam kana fi kalamihi tartilun aw tarsil sa idan yana yi a cikin kowace kalma harufan na bin juna ba tare da sun sarkafe ba a cikin kowace kalma kowane santan kalmomin na bin juna ba tare da ya haɗe wata kalma baka ji ba ka ce in hmm, me ce. in manzo Allah na magana ba a ce masa haka saboda basirarsa in ya zance sai maimaita so biyu ko so uku saboda a cikin mutane akwai wanda ba sa fahimta da kyau dan ya biyo kowa haƙƙinsa kuma an turo shi ne zuwa ga dukkan duniya ba zuwa ga masu fasaha ko masu saurin fahimta ba an turo shi zuwa ga masu saurin fahimta an turo shi zuwa ga masu nauyin fahimta masu ji da wanda sai an maimaita sau biyu ko sau uku za su ji da haka sai zanto a cikin zancen sa yana maimaita zance ba dan rashin fasaha ba sai dan cikakkiyar fasaha da balaga da dabarun magana da azancin zance sallallahu alaihi wasallam wannan imamu abu dawud ya rawaito shi sannan kana kasira sha'arin lihiya gemunsa cikakke ne ba takaitacce bane ba sallallahu alaihi wa sallam kaga wannan zai sa a so shi saboda fuskar sa fuskar mazaje ce ba irin fuskar mata ba ma'ana baya askewa sannan kuma wannan hadisin muslim ne ruwaito sannan kayan rabatan min alqawm laysa bi tawil ba'in wala bil qasir saka tsakiyar mutum ne baya cikin dogaye baya cikin gajeru in ka ganshi da gajeru suka ce ga wani dogon mutum in ka ganshi da irin dogayen nan zankalalo sai ka ce ga wani gajeren mutum sallallahu alaihi wasallam birin sa diri ne mai ban sha'awa mai ban kai shi ma wannan hadisin Imam Bukhari da Muslim suka ruwaito sannan kana azharar launi launin sa mai kyan gani ne ba fari bane wanda yake mai fatsi fatsi wanda yake daukar ido kamar zabiya fari ne mai sirkin jajiraja ko ja mai sirkin fari fari sallallahu alaihi wasallam shi ma Bukhari da Muslim suka ruwaito shi sannan sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana tafafin hannu mai laushi ba'idu ma bainal mankibaini yana da allon fada yalwatacce mai fadi ka san dan kut ba kyawu bane muni ne wannan hadisi imamul bayhaqi ya rawaito shi sannan kana shaybuhu nawa 20 sha'ara furfura bata cika kansa ba a a kwaya ashirin ce kawai ta furfura a cikin gashinsa wato gashi ne baki wulik mai sarkin ɗaya ɗaya fari gwanin ban sha'awa sallallahu alaihi wasallam wannan imamu turmuzi ya rawaito kuma shi ma hadisi ne sahihi cikin ashama'il muhammadiyya sannan kana abyada mushrabban musharraban bayaduhu bi humra kana aswad al hadakati ahdab al ashfar manzo sallallahu alaihi wasallam idan ka kalli idan sa kwayar bakin ya kai matuka wajen baki farin kuma shi ma ya kai matuka wajen fari sannan kuma yana da gashin gira sallallahu alaihi wasallam sannan kuma yana da gashin da ya kewaye kwayar ido kaga shi ma wannan dukkan ado ne a cikin halitta waɗannan kaɗan kenan sannan kana zama lihan fari kyakkyawa sallallahu alaihi wa sallam mukassadan idan ido ya kalle shi baya hakura sai ya ƙara waiwayawa ya ƙara kallonsa sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi imamu muslim ya shi waɗannan ababe guda shida wato kaɗan ne daga cikin ababe da ake kira dawa'il mahabba waɗanda suke jawo a so mutum kaɗan ne daga cikin cikinsu sai mu tafi kai tsaye kan abin da yake shine maudu'in lattar domin dukkan waɗannan wato sun faɗa ce da tarar fage amma kar gaban ka ya faɗi kuma ka ɗauka tsawaitawa zan yi ba tsawaitawa zan yi ba amma dai ko shakka babu shine mabuɗi domin matashiyar lattar shine alamomin san annabi yanzu mun ji wajabci na san annabi sannan kuma mun ji sababban da ke sa a so annabi yanzu kuma za mu mu gane alamomin san annabi san annabi da awace da kowane mutum na iya yi mace ko namiji balarabe ko bakin fata dan sunna ko dan bid'a kowa cewa yake ne masoyin annabi ne akwai ma ushaqun nabi masu begen annabi akwai dan rasulullahi la yatasha'asu akwai wane ne akwai wane ne saboda haka dai soyayya ga annabi ba da awace ta baki ba dole sai mun kalli alamomi waɗanda suke gaskata ta alama ta farko daga cikin alamomin da ke gaskata soyayyar da mutum ke wa annabi a fa'a mutum ya zanto mai yin da'a ga manzan Allah mai biyayya a gare shi sallallahu alaihi wasallam wannan shine cikakken adireshi na san annabi a ga kana masa da'a wannan ita ce babbar alama ita ce kwakwarar hujja ta san annabi sallallahu alaihi wasallam kai masa da'a da'a a cikin abin da ya shafi aqida kudurin zuci kar ka a aqidar da ba manzon Allah ne koyar da duniya ita ba da'a fil ibadat a cikin ibada tun daga sallah har sauran ibadoji sallu kamar muni usalli ku an anni manasikaku da'a a cikin mu'amala ta rayuwa wajen saye ko sayarwa wajen makwabtaka wajen zamantakewa da iyali wajen zama tsakaninka da iyayenka ko zama tsakaninka da 'ya'yanka wajen zama da ladabin zaman tare tsakaninka da wanda suka girme ka suke da falala a kanka ko waɗanda ka girma kake da falala a kansu wannan dole mutum ya yi koyi da manzan Allah cikin dukkan wannan da'a ga annaba a cikin haka wannan ɗaya ce daga cikin manyan alamomi na san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ne wata magana kwanaki da waɗansu wanda ba sa fahimta daidai ko in sun tashi sauraren zance sai su ji da kunnan hagu banda na dama suka fahimce ta ba daidai ba Na ce cikin ayoyin alkur'ani a iyakacin karamin ilimin da nake da shi ban ga ba ayar da ta zo ta ce ku so annabi kaga magana ce mai nauyi amma ko magana ce ta ilimi amma shin wannan yana nufin kar a so ba mai hankalin da zai fahimta haka sai in mutum yana da mummunan nufi ya so ya birki ta zancen ka ba daidai ba to sai ya fahimta haka wannan babu yadda ka iya da wanda yake kinka sai ka fada ruwa sai ce kaga banza ya taru mana da kura ruwa ka fada wannan baya son ka babu yadda ka iya kullul adawati qad turja izalatuha illa adawata man adaka min hasabi dukkan kiyayya ana sa ran watan wata rana zai zanto babu ita sai kiyayyar wanda ya ki ka dan saboda wani dalili na hasada wannan babu yadda ka iya mu koma kan zantan mu da harshe na ilimi ba harido ba da harshe na masu hankali da bayani ba harshe na masu wauta ba ba aya da ta zo tace ya jama'a ku so shi saboda ubangijin da ya halicce mu ya san ya yi masa tattalin da ko ba a ce a so shi ba za a so shi idan kai mummuni ka so shi a matsayinka da mummuni to kafiran da suka so shi ba kaga ba wai sun dogara bane kan wata aya da tafi a so shi to amma ayoyi sun zo so ya fi a kirga waɗanda suka ce a yi masa da'a saboda mai abin da ke gaskata so din shine da'a ko ka ce ina son ki in ba yi masa da'a ba babu sa san bai zama gaske ba kuma yanzu ko mace ce kace kana son ta kai je ka biya su da ki ka aure ta ka ajiye ta a gida amma ba ci ba sha ba kiwon lafiya in ba ta da lafiya ba ruwanka da zumunci dangin iyayenta ba ruwanka da kowa kuma ta kai ka kara ko aka ce ka sake ta ko ka ce da ita ka ce wallahi alƙali ba zan iya rabuwa da ita ba saboda ina bala'in santa alkali zai ce ƙarya kake kana son ta ka barta sana kwana da yunwa ka barta ba ta da lafiya baka ji kanta ba ka barta saboda dalilan da suke nuna so kai ba a gani ba tattare da kai da haka lokacin da mutum ya ce ina son manzo Allah sai a kalli alamar shi ya masa da'a ko kuwa shi yasa sai Allah yake magana da'a قل أطيعوا الله والرسول أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولي الامر منكم كاد اطيعوا الله واطيعوا الرسول ومن يطع الله والرسول فاولئك yuti الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا من يطع الرسول فقد أطاع الله من يطع الرسول فقد أطاع الله وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول استجيبوا لله ku ansa kiran da manzon Allah yake muku shela da kururuwa da yayi cewa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidina ku ansa masa istajibu lillahi wa rasuli idza da'akum lima yuhyikum idan ya kiraye ku zuwa ga abin da rayuwarku ne wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilayhi tusharun والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين لا تقدموا بين يدي الله ورسوله لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء وأنا آيوين سنة ديوة كسوشي كبيشي ku makalkale ma sunnarsa ku yi masa ka'a cikin abin da ya muku daɗi ko wanda bai muku daɗi ba cikin abin da kuke so ko wanda ba kwa so cikin abin da ya saɓa wa ku ko ya yi daidai da abin da suke so ku bi shi ku yi masa da'a kaga da'a ita ce babbar alama ta ina son annabi wallahi tallahi dukkan wanda ya ce yana son manzon Allah baya yi masa da'a da'awarsa ƙarya yake yi ko da ya yi baiti dubu so dubu ƙarya yake yi da'a ita ce kuma na ce da su a cikin sahabbai suna da yawa kaddara ba wani sahabi a duniya sai waɗanda suka je yakin badar misali ɗari uku da goma sha kaddara ba wani sahabi sai wanda suka yi bai'atul ridwan dubu ɗaya da ɗari hudu ka ce wannan shine the highest number na sahabbai namba ta ƙarshe daga ita sai a yi ƙasa to a cikin su kuma idan muka bi tarihin su cikin mutum dubu ɗaya da ɗari hudu dawa dawa dawa ne ne suke da kasida sai ban annabi to balantana ba waɗannan ne kaɗai sahabbai ba sahabbai za suka dubu ɗari za suka dubu ɗari biyu akwai wanda tsakanin shi da annabi kawai a hajjatu wada kafin nan bai taba ganin shi ba daga nan bai sake ganin shi ba har bar duniya kuma sunan shi sahabi tunda ya ga annabi ya yi imani da shi kuma ya mutu kan imani bai yi da ba sunan shi sahabi illa iyaka wanda suke dar da annabi sun fi shi falala tunda ba ɗaya suke wajen falala la yasawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ba daidai suke ba لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما بعد سكبا amma tare da haka sunan sahabi to a ce cikin mutanen da sun kai dubu ɗari ko sun kai dubu ɗari biyu amma wanda suka shahara da baitun waka da suka yi wa annabi suka yi beshi Hassan bin Sabit to daga nan fa abdullahi bin rawaha to daga nan fa Alkhansa, daga nan fa sai wa sauran da ba su taɓa yan baitin waka ba suna son annabi ko ba sa son amma ga waɗannan guda uku kuma waɗannan guda ukun da lissafa ko Abdullahi bin Rawaha ko a a a bin zai bin Hasan bin sabir ko ma ko cikin wasu sahabbai duk wanda za ka kawo wanda ya shahara da waka ba sa cikin guda hudun da manzo Allah ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati ar rashidin ba sa cikin goma da aka yi musu albishir da aljanna kai ka ba suna cikin zabbai suna da farala amma hikimar da ke cikin nan darasin da mai hankali kamata ya dauka ce baitin waka ba shine abin da ake yin shuhura da shi ba ake yin fice da shi wajen kaunar annabi a'a da'a biyayya shine babban abin da ake fice da shi wajen lallewa na masoyin annabi abin da duk yake yi yana kwatanta rayuwarsa ta annabi yana kokarin yayi koyi da annabi wannan shi ne hakikanin soyayya amma ka baitin waka guda dubu kuma ka saba hadisan manzon Allah dubu to me amfanin ka me amfanin baitin wakar ka kuma cikin baitin wakar ma baka dora su kan kelin Allah ya ce manzon Allah ya ce ba waɗansu akwai shirka waɗansu akwai buluwi, waɗansu akwai abubuwa da suke nuna na ladabi ne tsakaninka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jahilta sunna ya gadar maka haka to saboda haka ya kamata ya hattara da'a ita ce alama ta farko cikin alamomi na san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan abu na biyu alama ta biyu ta'zimuhu wa tawqiruhu girmama annabi jin girman sa a zuci ba wani shugaba a duniyar nan mai rai ko mara rai da duniya ta taba gani wanda za ka girman sa a zuci sama da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu zanto haka kake kowaye ya faɗi magana magana sa bata kai ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kowaye ya aiki aikin sa bai kai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kowaye yake da matsayi matsayin sa bai kai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ganin girman sa a zuci dan Allah ya ce tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila <laughs> wato yana daga cikin balaga ta alqur'ani da mu'jiza ta alqur'ani aya ta magana akan nau'ikan haƙƙi guda uku haƙƙin Allah shi kadai haƙƙin manzon Allah shi kadai haƙƙin da da Allah da manzon Allah suka yi tarayya wajen suna da shi a kanmu. Litominu billahi wa rasulihi al-iman haqqun lillah wa haqqun lirasulillah la budda an tu'minu billah wa la budda an tu'minu bi rasulillah dole kai imani da Allah kuma dole kai imani da manzon Allah wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu at-ta'zir girmamawa mutuntawa girmamawa bi sau da kafa wannan ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa tusabbihuhu bukratan wa asila tasbihi safiya da yamma wa ake wa tasbihi Allah subhanahu wa ta'ala kaga da at-ta'zir da at-tawqir alama ne na kana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ga allati alladhina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa tabu'u an-nur alladhi unzila ma'a ulaika humul muflihun lalle waɗanda suka yi imani da shi suka karfafe shi suka taimake shi taimakon da ya isar da da'awa zuwa ga inda bata kai ba to lalle waɗannan su ne masu rabota a gobe kiyama da haka girmama shi sama da girmama kowa girmama shi kuma yana daga cikin girmama shi girmama sunnarsa girmama dokokinsa girmama hadisansa girmama maganganunsa duk wanda ya magana kowaye inda ta saba ta annabi suka je masa gefe guda mahaifinka ne malaminka ne shehi ne waliyi ne farkon waliye ne karshen waliyi ne kasa akwai farkon wani karshen waliya ko wani khatamul auliya ko ma waye dai da ukun da kaulin inda kauli muhammadin wa ma aminun fi dinihi ka mughamiri kowane zance ana dakatar da shi da an ce manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ce sannan kuma daga cikin alamomin son shi yawaita salati a gare shi sallallahu alaihi wa sallam yawaita salati a gare shi da salatin da shi ya koyar da shi yace ayi salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai muqayyad bi awqat akwai kuma mutlaq salatin da yake muqayyad bi awqat an iyakance shi ga lokaci kamar salati da ake wa annabi cikin tahiya Tahiya ba ta zama cikakkiya sai mutum ya karanta salati duk mutumin da ya karanta tahiya a cikin sallah sallan farilla ko nafila sawa'un tahiya ta farko ko ta karshe ko bai karanta salati a ciki ba to ya tabbata tahiyyarsa takaitacciya ce ba ta zama cikakkiya ba na faɗi wannan magana saboda cikin fukahawa akwai wanda suke ganin ana yin salatin annabi ne kawai a tahiyyar karshe amma imam shafi'i yace da tahiyyar farko da ta karshe duk ɗaya ce dai sai kai salati ga annabi ya ta tahiyyar ma bayan yabo da ta kunsa da Allah ta kunshi ababe biyu ga annabi za ka yi masa sallama da salati dan aya ta hada sallama da salati ya ayyuhal ladzina amanu sallu alaihi wannan mai kenan salati sai ko me wa taslima idan ka zo tahiyya ai التحيات لله الصلوات والطيبات السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين lokacin da kace as-salatu ala annabi wa rahmatu kaga salati ga wa annabi sai kuma Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kaga yanzu kai me salati kenan gashi kai sallama kai salati dama aya ta hada guda wuyan sallu alaihi wa sallimu taslima to sai kai ta da babu salati a ciki wato ka yin sallu kenan amma ta salima kenan kaga tahiyar ka ta zanto takaitacciya da haka wannan shine zance mafi inganci tahiyar da na karanta ita ce tafi inganci cikin dukkan lafuzza na tahiya amma akwai a tahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi at-tayyibatu salawatu lillahi assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha allah ila akhirih wa assalamu ala nabi ko assalamu alaina assalamu ala nabi ko assalamu alayka ayyuhan nabi zance da mafi inganci lokacin da annabi ke da rai sahabbai sa cewa assalamu alayka ayyuhan nabi kamar da Abdullahi dan Mas'ud ya faɗa bayan annabi ya bar duniya sai suka dawo suna cewa assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin zuwa karshe a takaice dai abin da nake so in ce kaga nan gurin salati a cikin tahiya ɗaya ne daga cikin wuraren da aka yi an kayyade shi lalle ayi salati daga nan gurin daga cikin wurare bayan ka ji kiran sallah lokacin da mai kiran sallah yake kiran sallah azhar ko la'asar ko ma sallah daga cikin salloli guda biyar da aka sani a yi ne ko juma'a lokacin da ake kiran sallah ladabi guda biyar ne ake son ka lizince su a matsayin ka na mai biyayya ga manzo sallallahu alaihi wasallam mai bin sunnarsa mai kudayen lada abu na farko maimaita abin da mai kiran sallah ke faɗa manzo Allah ce za mu mu'adhdhin fa qulu misla ma yaqulu ku faɗi irin abin da yake faɗa sai dai wajen hayya ala sala da hayya ala fala kawai za ku ce la haula wala quwwata illa billah amma duk sauran wurare yadda ya faɗa haka za ku faɗa kaga ladabi na farko kenan ladabi na biyu yana gama kiran sallah sai kai annabi salati da salatul ibrahimiyya salli ala muhammad محمد دان وذا الله تي ثم صلوا علي فانه من صلى علي واحده صلى الله عليه بها عشره ku yi mun salati domin wanda yi mun salati dai Allah zai masa goma bayan ka gama salati da salatul ibrahimiyya din nan da yake sananne abu na uku sai ka karanta Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma wa salatul qa'ima ati muhammadan al-wasilata wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ata daidai nan gurin cikon warzuquna shafa'atahu innaka la tukhlifu al-mi'ad bai inganta ba amma wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ata kuma akwai wadanda idan sun ji kiran sallah ana gama sai su kama Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma kuskure ne sai ka fara yin salati sannan ka karanta Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma sannan akwai masu kiran sallah da idan sun yi kiran sallah kuma sai su karanta wannan alatu bi ka ana bi shi ma kuma bid'a ne ka kashe lati bi ka kai kai kadai mu ma muna yi mu kadai